ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawa da agajin Allah muna roƙon Allah da ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye muna roƙon Allah ya shirye mu wanda ya bata kuma babu mai shiryar da shi muna roƙon Allah ya tsare mu daga hanyar bata ya ku ƴan uwana masu girma Allah ya faɗa cikin alƙur'ani yace qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku ka ce musu lallai mutuwan nan da kuke gudu masa lallai sai ta gamu da ku kuma sai ta riske ku ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sa'annan a mai da ko zuwa ga ma'abocin sanin gaibi da kuma abin da ya bayyana fayu na biyu kun bi makuntun ta'amalu ya ba ku labarin abin da hannayenku da ƙafafunku da bakunanku da dukkanin abin da ya shafi gangan jikinku suka aikata a wani wuri ya ce kuli in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min nan. Ka ce musu idan har rayuwar duniya ko rayuwar lahira da ni'imarta da falalarta ta kuce ku kaɗai ban da sauran mutane fataman naul mauta in kuntum sadiqina ku yi fatan mana ku mutu inda ku da gaske kuke akan haka Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin ba su isa su fata da kuma godan su mutu ba saboda abinda hannayensu suka aikata sun san ba za su ji dadin gamuwa da ubangiji ba lalle Allah masani ne dangane da miyagu da azzalumai a wani guri yace aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada bi inda kuka tsinci kawunan ku to lalle ku sani mutuwa sai ta riske ku ko da kuna cikin wasu gine-gine wanda suke da bulletproof da sauran abubuwa na kariyar lafiya da rai lalle idan mutuwa ta zo dira wannan baya hana ta gudanar da aikin da ta tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisi ingantacce wata rana ana ainihin wato biso a cikin kabari sai kira sahabbai sai musu wannan biso da kuke gani gadar da ke tsakanin gamuwar da Allah da bawa ita ce wannan abin da kuke ganin ana yi wannan biso da kuka ga ana yi da haka kowa ya kokarin gyara aikinsa sa da kokarin gyara mu'amalarsa da Allah kafin wannan gada ta kare kafin wannan zare ya tsinke kafin wannan lokaci ya zo ya kure shi, mutsarrif ɗan abdullahi allah maɗaukacin sarki ya masa rahama ya ce inna hadal mauta kada afkada ala ahalin na'imu na'imahu wannan mautuwa da kuke gani ita ne ta wargaza ta lalata ainihin wato ni'imar masu ni'ima fatulubu na'iman la mauta fihi dan haka in kuna da dama ku nemi ni'imar da babu mutuwa a cikinta ma'ana ku nemi irin kalar mutuwar da mutuwa ba za a ni'imar da mutuwa da ba za ta zo ta rike ta ba a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa tazakkarul hazimul lazzat ku dinga ainihin wato yawan tuna abin da yake yanke jin daɗi yake yanke mukami da matsayi yake yanke mulki yake yanke kasuwanci yake yanke soyayya ta da uba da soyayyar mata da miji da soyayyar abokai da kuma soyayya ma gaba ɗayanta da dukkanin ma'anoninta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku yi ƙoƙari wajen tuna mai yanke irin waɗannan abubuwa baka ahadul ƙudama wani daga cikin magabata ya fashe da kuka inda al a lokacin mutuwarsa da lahu ma yubkika sai aka tambaye shi aka ce me yasa ka kuka Ƙala, buɗar bakin sai yake cewa wallahi ma abqi li firaqi hadhihi dar ba ina kuka ba ne saboda in rabu da wannan gida na duniya hirsan ala ghirasil ashjari wai dan ina ainihin wato kwaɗayin dasa bishiyoyi wato decoration ɗin gari da tsarin gida da kuma gine-gine wanda suka dace wa idra'il anhari ko dan ina kwaɗayin gudanuwar ruwa a cikin kogunansu, wato harkar noma da harkar ainihin wato noman rani da shauransu lakin ala yafutuni min al-iddikhari li yawmil ma'adi ina kuka ne saboda abin da zai gushe mun na tattalin da nake yi wa ranar tashin alkiyama wal iktisabi da yawmil hisabi da kuma yin aiki domin ranar hisabi wannan shine abin da ya ni kuka wannan ta sa malamai suka ce ba mutuwa ne a bar tsoro ba domin wannan kan dole ma ko ka ji tsoronta ko kar ka ji lallai sai ta riske ka kamar yadda muka faɗa a baya kul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم ترجون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون haka suka ce ba ita ne abin tsoro ba babban abin tashin hankali da tsoro shine da wanne irin yanayin cikawa dan adam zai cika zuwa ga Allah menene aikin sa na ƙarshe me take kalmarsa ta ƙarshe wanda daga ita babu abin da zai sake furtawa daga wannan aiki babu aikin da zai sake aikatawa sai ya isa gaban Allah subhanahu wata'ala ya samu gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya saka mishi da shi Khalid ibn al-Walid sahabin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin manya-manyan sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah har san da manzon Allah ya masa take da cewa saifullahi al-maslub zalalan takobin Allah inda duk Khalid ya je yaki lalle da izinin Allah sai an yi nasara saboda duk lokacin da yayi sara to ba shi yake sara ba Allah ne yake tsara wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ba kai jifa ba ko baka harbi ba lokacin da kai harbi ka sani Allah ne ke harbin Allah ne ke ainihin wato kai harin Allah ne ke kai sara dan haka Khalid ibn al-Wali ya samu wannan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi Saifullah al-Maslul zararren takobin Allah ya zo a cikin siyarwa a alamin nubala cewa Khalid bin Wali walid saboda tsabagen gumurzu da ya shiga da tsabagen shiga da fita da yayi da tsabagen kaiwa da komowa da ya dinga yi cikin al'amarin daukakar addinin Allah har ta kai matakin da sara a jikin Khalid bin Wali walid sun fi guda 70 kamar yadda siyar a alamin nubala ya tabbatar yace ta kai ƴaƴan Khalid idan yana bacci sukan sa hannu a cikin rami da kwarmin saran da aka yi masa ko faskar da aka yi masa da adda ko da takobi ko wani a makamancin haka gurin ya warke ya yi rami ‘ya'yansa suna sa hannu suna wasa a ciki amma tare da haka khalid bai mutu a filin daga ba saboda allah bai kaddara masa mutuwa ba sai ga ya zo ya kwanta a shimfiɗin rashin lafiya zai kwanta ya mutu yana kuka da hawayensa yana cewa na kutsa duk wani inda ake kutsawa na yi gumurzu duk inda ake gumurzu na hau kai rimin gado na faɗo kan na ɗera babu irin hayaniya da ruguji da ban shiga ba amma Allah ya hana ni mutu a filin daga ya ce fama falana matsailul jubana kada idanun matsorata su barci ma'ana in kai matsorati ne cikin tafiyar addini in kai matsorati ne cikin tafiyar musulunci kada Allah ya barka kai barcin zaman lafiya Khalid yana gorantawa matsorata akan al'amarin addinin Allah Allah ya ƙara jajirtar da zukatanmu da ainihin wato al'amuranmu akan tafiyar addinin musulunci al-imam ibn al-jawzi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kawo magana dangane da rasuwar imam maliku Allah madaukakin sarki ya masa rahama baki daya yace na abu uwais abu uwais ya ba mu labari qala abu uwais yake cewa ishkaka malikun ayyaman yasira imam maliku ya kwanta rahin lafiya na ɗan wani karamin lokaci fasa'altu ba'd ahlina abu ya yace sai na tambayi ɗaya daga cikin mu abotanmu ahalinmu abokanmu amma kala inda al akan menene imam maliku ya faɗa a lokacin mutuwa kala sai bani labari yace tashahhada imam ya yayi kalmar shahada thumma tala hadhihi al sa'annan sai karanta qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa lillahi al min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al bi nasrillahi yansuru man yasha ga Allah ne al'amari yake komawa a da da kuma a yanzu a wannan rana ne muminai za su yi farin ciki da turbakon da ubangiji maɗaukacin sarki ya musu dangane da suka wasu da shahada malamai suka ce wannan ita ce magana ta ƙarfe ta imamu maliku bayan ya yi kalmar shahada ya karanta lillahi al'amur min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha'u ya kai dan uwana musulmi kana nazarin menene kalmar ka ta karshe da wanne irin tukawa zaka yi wa Allah subhanahu wata'ala kana tunanin kalmar da za ka faɗa wanda da ita ne mala'ika zai shaƙe wuyanka ya fizge ranka daga jikinka ka dai ji da yawa daga cin magabata abin da suke faɗa lokacin mutuwarsu abdullahi ɗan mubarak allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da giya aljannar firdausi aqbala alaihi nasirun wani babban bawan Allah ana ce masa Nusayr ya iso masa indal mauti a lokacin yana mace sharan mutuwa faqala ya aba abdurrahman Nusayir sai ke cewa Abdullahi ɗan Mubarak ya kai baban Abdurrahman qul la ilaha illallah la ilaha illallah qala sai abdullahi dan mubarak yace masa fa'iza sami ita ne qultuha idan har ka ji na ta fala ta taraddadu alai kar ka maimaita mun ita kace sai na sake faɗa yace illa idza sami'ta ni qad ahadathtu kalaman ba'daha har sai ka ji na furta wata magana bayan kalmar shahada ba a zara raina ba ya ce domin malamin suna cewa an fi so mutumin da ya ainihin wato zo cikawa ya cika da kalmar shahada wannan bawan Allah ya ce wallahi ina furta masa kalmar shahada da ya tafa bai sake furta wata kalma a bakinsa ta al'amarin duniya ba har Allah ya zara layi Umar ɗan Abdulaziz kalifar musulunci na biyar Allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahama ya kai haske a cikin kabarinsa yace an ubayd bin hassani an samu daga Ubaidu dan hassan lamma tudira umar bin umar bin abdul aziz lokacin da umar dan abdul aziz ya zo mutuwa ƙala sai yace wa iyalansa akhriju anni ku fita ku bani guri yana kwanta a cikin ɗakinsa yana jinya da ya tabbatar wannan jinyar tasa ta mutuwa ne sai yake wa iyalan da suke jinyarsa gaba ku ku fita ku bani guri da muslima sai abin da maslama ɗaya daga cikin ƴaƴansa ana ce masa maslama da suka fito da shi da ƙanwarsa ana ce masa fatima sai suka zauna inda albabi a bakin kofa suka jawo masa kofa amma sai suka isi nesa suka zauna a bakin kofa su ji zai faru mai oho ya ƙudu sai suka ji shi yana magana shi kaɗai a cikin ɗaki yana cewa marhaban bi hadhihi mara marabala ne da waɗannan fuskoki laysat bi wujuhi insanin wala jinnin ba fuskoki na ɗan adam ba ba fuskokin aljanu ba sun matala ƙaunuhu ta'ala sannan sai karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa tilka darul akhiratu naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu shahada muttaqina thumma tashahhada thumma qubira yace sai suka daina karanta wannan aya inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa tilka darul akhirah wannan ita ce gidan lahira wannan ita ce gidan lahira wannan ita ce kiyama naj'aluha lil ladina la uluwan fil ardi muna sanya gidan lahira na alheri ga waɗanda ba sa neman ɗaukata a wannan duniya ba sa neman mutane da barna da ta'addanci da duk wani nau'i na saɓan Allah sun kauce wa ire-iren waɗannan gabaki ɗaya wal'aƙi aqibatu lil na Allah ce ƙarshen lamari na alheri yana tabbata ne ga wanda suke masu tsoron Allah mata shahada, yana gama karanta wannan aya sai kalma shahada thumma qubida masalamatu da Fatima suka ce sai aka furge ran ainihin wato wannan bawan Allah Shekul Islam Ahmad ibn abdulhalim ibn Taymiyyah al Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdaus yake cewa dukira ko yuzkaru ana ambatawa a cikin tarihi annahu khatama al mundu منذ dakhala al-qal'ata 80 khatmatan ya sauke alƙur'anin Allah sau tamanin daga lokacin da jinyar rasuwa ta kama shi a cikin kurkuku domin imamu ibn taimiyya a cikin kurkuku ya rasu gwamnati ta ɗaure shi saboda faɗin gaskiya ta ɗaure shi saboda baya goyon zalunci ta ɗaure shi saboda gaskiya ko akan wane ne ta zo sai ya bayyana ta don haka sai gwamnati ta kama shi ta garkame shi a kurkuku to a cikin wannan kurkuku kamar yadda sayar a alamin nubala ya kawo ya ce imamu ibn taimiyya da gargarar mutuwa ta zo masa kawai kullum ka je gurinsa sai ka samu yana tilawa yana ta fesa karatun alkur'ani har san da ya sauke ƙur'ani sau tamanin ya shiga ta tamanin da ɗaya wa dakala fil hadiyati wa 80 ya shiga muraja'ar ƙur'ani ta tamanin da ɗaya fantaha ila qaulihi ta'ala sai ƙarshen rayuwarsa ya zo a gurin faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna suna kuma cikin mamako na ainihin wato ruwa da ƙoramu na aljanna fi maqa'adi sidikin inda malikin muqtadir a gurin masauki na gaskiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da kudura da kuma iradarsa karanta littafin zailu tsarkatul hanabila za ka ji bayani dalla-dalla akan wani. ya kai ɗan kwana musulmi Tana nazari akan mai tete ma'anar maganar ka ta ƙarshe ko aikinka na ƙarshe husnul khatima kyakkyawar cikawar da za ka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk mutumin da maganarsa ta karhe ta zamanto la ilaha illa Allah ne wannan ya shiga aljanna a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal mu'mina la yamutu bi araqil jabin lalle mu'mini yana mutuwa ne da jibin goshi kana tunanin wannan irin mutuwa zaka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana yadda ake zare ran munini da kuma yadda ake zan zare ran kafiri har rantsuwa Allah ya yi da mala'ikun da suke wannan ɗaukar ran ran mumini da yadda ake cire ta cikin sauƙi ya yi kyakkyawar cikawa ran kafiri da yadda ake cire ta cikin bala'i da azaba da uquba da tsabagen wahala Allah ya ce wannan zi'ati gharqa wannan shifati shifa. wannan ayoyin guda biyu garkan su ne mala'iku masu fusgarran kafiri da ƙarfi fusgarran azzalimi fusgarran mugu Allah ya rantsuwa da waɗannan mala'iku wannan na nashqa Allah ya rantsuwa kuma da mala'ikun da suke ɗaukar ran mumini da ainihin wato sauƙi, cikin ni'ima cikin falala Allah ya ce falaula balagatil hulqu balagatil hulqu wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayru madinina tarji'unaha in Allah har gori yake wa al'umma kan cewa lokacin da mutum ya zo mutuwa da kowanne irin siga ne zai mutu da kowanne irin yanayi ne zai mutu to idan an isa wanda suke jinyarsa su mai da ran kada ta fita idan sun isa su masoyansa ne na gaskiya don haka menene sabubba da dalilai da yake jawowa ɗan adam ya samu kyakkyawar cikawa a rayuwarsu malamai sun ba da bayanai da yawa akan wannan matsala sun kawo dalilai dalilai akalla sun kai kusan guda goma sha biyar nan nan kurkusa a cikin ahkamul jana'iz Muhammad Nasiruddin Albani san da ya kawo dalilai kusan guda tara yace waɗannan na daga cikin dalilan da ɗan adam ke samun kyakkyawar cikawa a ciki amma ga kaɗan daga cikin su daga ciki akwai al'istiƙama tsayuwa akan addinin Allah tsayuwa akan biyayyar Allah tsayuwa akan adalci tsayuwa akan imani tsayuwa akan aƙida ingantacciya tsayuwa akan tallafawa jama'a da taimakon jama'a da taimakon addini jajircewa da kafewa akan imani jajircewa da kafewa akan gaskiya jajircewa da kafewa akan musulunci jajircewa da kafewa akan duk abin da zai zama alheri ga rayuwarka da rayuwar al'umma gabaki daya Allah ya yi wa manzan Allah umarni da wannan kai tsaye yace fastaƙin kama umirta wa man taba ma'aka wala tatakaw ka tsayi kamar yadda aka umarce ka Fastaƙin malamai kamar irin su Imam Bukhari da irin su Imam Muslim da yasu manya-manyan malamai suka ce da aka gaya wa manzon Allah wannan ayar kan da furfura ta fito masa a take saboda tsayuwa kan addini ba ƙaramin wahala yake da shi ba tsayuwa akan addini tsayuwa akan adalci tsayuwa akan gaskiya ba abu ne wanda yake na wasa ba abu ne wanda babu wanda bai wahalar ba a duniyan nan tun daga kan annabawa har wanda suka zo ka a bayansu fastaqim kama umirta tsayu yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da wanda suka yi imani suka tuba tare da kai wala kaɗa gau Allah ya ce karka yi rawa karka girgiza kar ka raurawa kar wani ya firgita ka ko ya tsorata ka ko ya razana ka ko kuma ya maka barazanar kisa ko duka ko wani abu daga cikin haka afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna fa in kudzibuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wadh-dhubri wal kitabil munir Allah ya ce in sun ƙaryata ta in sun ma barazanar kisa in sun ma barazanar duka da ɗauri ka sani cewa an yi wa waɗanda suka zo kafin kai an ƙaryata manzanni kafin kai an musu barazanar duka da ɗauri da kisa duka babu irin barazanar da ba a yi musu ba saboda me za'u bil bayyinati wa zubur wal al munir sun zo da hujjoji da dalilai sun zo da littattafai sun zo kuma da littafi wanda yake mai bayyana wa mai haskakawa a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta khafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka buɗu baki suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastakamu sa'annan suka doge akan haka Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su dinga sassauka a kayansu a lokacin mutuwarsu Allah ta kafu wa la tahzan za su sai ku karku ji tsoro karku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun an muku ana muku albishir da aljanna wanda aka yi muku tattalinta mala'iku za su ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne masoyanku majibinta lamarinku a nan duniya da lahira Wala kun fi hama tattahi an fusukum sannan duk abin da kuke bukata kuke sha'awa a cikin aljanna kuna da shi Wala kun fi hama tadda'una kuma kuna da duk abin da kuka yi da'awar a kawo duk abin da kace a kawo aljanna sai dai kaga ana tafa da shi kawai ko menene duk wani abu da kake so kake bukata a duniyar nan baka samu ba wallahi ka tsayi kan addinin Allah zaka same shi a lahira a gaban Allah duk abin da ka ga wani yana gadara da shi a wannan duniyar yana tinkaho da shi yana jin cewa ya isa a duniya saboda ya mallaki wannan ka ba Allah sai Allah ya mallaka masa ka ninkin ba ninkin wannan abin wallahi wala kun fiha ma tad'u Allah ya ce nuzulan wannan wata liyafa ce wata cin abincin girmamawa ne min gafurir rahim la ilaha illa Allah nuzulan min gafurir rahim wata liyafa ce daga Allah mai yawan gafara mai rahama liyafa kai fa ka san ko gwamna ne ce zai maka liyafa kai ka san abin da za a yi yafar irin liyafa da za a yi mata haɗu ballantana Allah ya ce nuzula min gafurur rahim Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah waye yafi kyautata zance sama da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na gari wa qala innani minal muslimin kuma yace shi ma musulmi ne mai taimakon addinin musulunci ba wanda yake wannan daraja a cikin a cikin al'ummar Allah saboda haka al-istiqama tana daga cikin babban abin da ake bukata mutum ya tsayo akai saboda ainihin wato ya samu wannan rabo al-imam al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda da rahama yace ma'anar istiqama i'tidalu wato i'tadilu ku daidaitu ala ta'atin lahi akan da'ar Allah A'adan wajen aqida wa qawlan wajen magana wa fi'lan da kuma aikin ku wadawamu ala zalika kuma ku dawama akan haka wannan shine ma'anar istiqama inda al-Imam al-Qurtubi abu na biyu da ake bukata mutane su tsaya akai dangane da al'amarin samun kyakkyawar tukawa a wannan duniya at-taqwa ita ce tsoron Allah qala ta'ala Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah sai ya bashi mafita a duniya da lahira ita ma anan imamul qurtubi ya fassara wannan aya yace ayyun bihi min kulli karbin fi dunya wal akhirah sai Allah ya tseratar da shi daga duk wani nau'in bakin ciki da damuwa a duniya da lahira jama'a menene bakin cikin duniya shine rayuwa cikin rashin gaskiya da rashin imani da rashin da talauci da rayuwa cikin kunci wannan shine bakin cikin duniya bakin cikin lahira kuma kai tsaye shine shiga wutar jahannama to duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah ya kula da duk al'amuran Allah Allah sai ya ratsar da shi daga waɗannan guda biyun gabaki ɗaya. Da haka imam imam al-qurtubi ya fassara wannan ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda wanda al-imam Tirmidhi ya rawaito shi Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi aljanna Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shela a cikin sahabbai yace man kubu anni ha'ula ilkalima wane ne zai rike mun waɗannan kalmomi ya amalu bihinna yayi aiki da su aw yu'allimu man ya amalu bihinna ko kuma ya karantar da wanda zai aiki da su ɗayan biyu ko dai shi yayi aiki da su kai tsaye ko kuma ya karantar da wasu su yi aiki da su wane ne zai mun wannan faqala abu hurairah ana ya rasulullahi abu Abdulrahman abdurrahman ibn sakar ad-dawsi budar bakin sa yace ni ne ya manzan Allah ni zan dauki wannan kalmomi zan yi ɗayan biyun nan ko dai ni ne aiki da su ko kuma in je in karanta da jama'a ke aiki da su ana ya rasulullah ni ne ya manzan Allah fa akhadha bi yadi abu huraira yake sai manzan Allah ya rike hannuna fa adda khamsan sai ya kirga mun abubuwa guda biyar fa qala a cikin sa yake cewa na farko ittaqil mahari kai taka tsantsan da keta alfarmar Allah ta kun a abadan nasi za ka zama wanda ya fi bauta a cikin mutane in je ka kiyaye abubuwan da Allah ya ya na dokoki to daga cikin fa'idar da za ka samu za ka zamanto cikin mutanen da suka fi kowa bautar Allah ita maharin ta kun a abadan nashi ka ji tsoron ka yi taka tsantsan da ke ta alfarmar Allah za ka zama cikin waɗanda suka fi kowa bauta sannan ya sake cewa wa ahasin ila jarika ka kyautata wa makwabcinka a wardi bi ma qasama Allahu ka yarda da abin da Allah ya raba ta kun aghnan nasi zaka zama fi wadatar mutane duk abin da Allah ya baka to ka yarda da shi ridon nafsi laysa gina ghina al-mal walakin al-ghina mal walakin al ghina nasi wadata ba ita ce tarin zuciya ba babbar wadata shine zuciyarka ta nutsu da abin da Allah ya baka zuciyarka ta nutsu da rabon da Allah ya kasafta ya ainihin wato baka abu na uku yace wa ahsin ila jarika ka kyautata wa makwabcinka takun mu'minan za zamanto mu'min jama'a ku ji waɗannan kalmomi kyautata wa makwabci inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da yake saka mutum ya zama mu'min wa ahabba lin nas ma tuhibbu li nafsik ka so wa mutane abin da kake so wa kanka ka kun musulman manzan Allah ya ce za ka zama musulmi na gaskiya in a rayuwarka kullum fata take duk alherin da ya same ka ya samu ƴan uwanka ba ta bakin ciki da duk abin da ya samu yan uwanka na alheri annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake za ka zama mumini wannan shine abu na hudu abu na biyar yake wala tukufirin ba kar ka dinga yawaita kyalkyala dariya kai ne a temple kaza kai ne a gurin kujeru kaza kai ne akan tabarma kaza kai ne a ofis sai dai a zauna a dinga ta'i ana sheka dariya ana tuntsira dariya yace wala tukthiru bahi ka dinga yawaita dariya yace fa inna kasrata bahiki tumitul kalba, domin yawaita dariya yana kashe zuciya za a waye gari zuciyar ka ba tsoron Allah duk ma habba wa dabban da yazo maka na sako zaka aikata saboda yawan dariya ya jawo maka mutuwar zuciya ya ku ɗan uwana al'ummar musulmi ku ji waɗannan kalmomi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle idan ka kiyaye waɗannan to Allah zai maka waɗannan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikata waɗannan saboda mu samu waɗannan wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam Tirmidhi ya rawaito Albani ya tabbatar da ingancin sa a cikin silsila sahiha abu na uku daga cikin abin da ake buƙata kula da idan ya zama to kan imani ya kuma samu kyakkyawar shi ne absolu kuma Allah gaskata al'amarin Allah da kuma tsayuwa kan gaskiya shaddadu dan har ya rawaito mana hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. cewa wani mutum balaraban kawai ya zo musulunta a gurbin Allah da ya zo ya musulunta ana tare da shi bayan yan kwanaki sai aka yi yaƙi aka samu ganima aka samu ganima sai aka zo aka raba sai manzon Allah ya bawa sahabbai cewa idan wani ya dawo makiyayi ne ce in ya dawo daga kiwo ku dauki wannan ku ba shi a matsayin rabon wannan bawan Allah yana dawowa sai sahabbai suka dauka suka ba shi da suka ba shi sai ya dauko abin sai ya taho gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma da hada ittaba'tuka ba dan wannan nabi ka ba ma da haza amantu duka ba don wannan mai imani da kai ba sai manzon Allah yake a'a wannan ai rabo ne kowa an bashi kai ma naka ne wannan yace a'a na bukata maza Allah yake to da yake nufi yace na yi imani da kai ne na kuma yadda da kai da ka ne saboda na yadda addinin ka gaskiya ne kuma na yadda kai mai gaskiya ne kuma na yadda akan gaskiya kake kira kuma na gamsu da gaskiyar da Allah ya turo ka da ita yake don haka na yi imani da kai akan wannan abu na biyu na yi imani da kai saboda a harbe na a nan a gurin yayi na mutu na samu aljannar Allah da haka wannan rabon da aka bani ba na ce haramun bane ba na ce ba daidai bane amma ni ba na bukata so nake na mutu a cikin wannan addini na samu aljanna shi ne kawai bukata sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake in sadaka haza sadaka Allah in har wannan mutumin wannan magana da ya faɗa da gaske ke yi wallahi sai Allah ya gaskata shi wannan bawan Allah ya tashi duya ya abin shi ana nan a cikin wannan hali fa na hago fi qitalil adu sai yaki ya taso aka yi shela wannan bawan Allah ya fito ya shiga cikin tawadar da za a je yaki sai aka je aka harbe shi aka kashe shi bayan da aka dawo ana tattala gawawwaki na sahabbai da bayin Allah da suke gumurzu manzan Allah duk gawar da aka kawo sai tambaya ina gawar wani ina wani yake da ransa koya mu sabis ke muna dai bincike ya rasu da muna bincikawa muna da yana cikin wani gumurzu ne wata irin kuma gawar da wani guri idan an tage shi a ɗebo gawar ki a kawo ga wanda zaɓa sai kai ina wani sabis suke ya rasu da muna bincikawa da haka da haka har aka ɗauko gawar wannan bawa Allah da maki a inda ya yi ishara da hannu a nan aka harbe shi da mashi yana zuwa aka ajiye gawar gaban manzan Allah sai manzon Allah ya ce sadaqallah fa saddaqahu Allah ya gaskata da Allah da addinin Allah sai Allah ya gaskata shi akan abin da ya faɗa da haka magana da ya faɗa har zurfi tsakaninsa da Allah ne babu wata kalbi a ciki wata matsala a ciki haka yake so ya mutu a cikin addini da haka sai Allah ya tabbatar da shi akan haka da haka malamai suka ce na da cikin dalali na alhukunul Fatima mutum ya zanto ya gaskata Allah kuma yana kan gaskiya a cikin addininsa kuma yana kan gaskiya a cikin duk abin da zai yi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya dora mu akan gaskiya duniya da lafiya baki daya daga cikin dalilai na hudu akwai at-tauba tuba zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki yake wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'mini za ku samu babbar ubangiji madaukakin sarki sake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya kuma su imani ku tuba zuwa da Allah tuba wanda yake mai kyau ba tuban muzuru ba tubu ta aje a dawo imam bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi abi huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara gafara da rahama ga abu huraira ya haskaka kabarin sa ya hada mu da a cikin jannatul firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi inni da astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra wallahi ni na kan tuba zuwa da Allah ina istighfari a rana ɗaya sama da sau 70 dan uwa ba sai an yi laifi ake neman gafara ba sai an yi laifi ake tuba ba ba sai kai laifi kake neman tuba ba innakum tuqtiquna bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah cikin hadisul qudsi ce ya ibadi innakum tuqtibuna bil layli wan nahari ku din nan masu zunubai ne da kusa kusakurai dare da rana ni din nan ni nake gafarta ni fastaghfiruni aghfirullah ku nemi gafara ta zan zan gafarta muku dan haka ba ka da bukatar sai kai sabo ba ka tuba ai tun ma a cikin sabo kake manzo Allah ya ce kullukum khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabuna gaba ɗayan ku masu zunubai ne masu kuskure ne mafi alheri daga cikin su ne wanda suke tuba a kai a kai suna neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya yabi bayan Allah yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya gafarta mana da ne da kuma shi ne ya ku yan uwana musulmi za mu rufe da wata magana wanda ita ce magana mu ta ƙarshe sha Allah ta'ala kuma mu yi da sallah wannan magana ita ce dangane da zaɓe da yake tafowa satin da ya gabata mun yi nasiha wa gabanni da 'yan siyasa waɗanda suke neman kuferu da kuma wanda suke so su hau mun ja su gwargwadon abin da Allah ya kore mana cewa kowa ya tsoron Allah saboda irin labarbaru da suke zuwa daga gurin jami'an tsaro da wasu manyan bayan Allah a gari cewa mutane sun je suna ta tanadar kayan ta'addanci suna so sai sun kashe da wanda za su kashe sun raunata wanda za su raunata idan dai kujerar za su zarce ko kuma idan za su samu wannan mutane duk abin da zai faru sai dai ya faru amma sun shirya za a yi duk abin da za a yi in ma ba ku san da wannan ba ba ku sani lallai suna nan da wannan shiri don haka muka kira su muka yi musu nasiha generally ba wanda muka ware gaba daya tun daga sama har kasa muka ce kowa ya tsoron Allah ya nemi wannan shugabancin ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya dare ta ya neme ta ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara muna fata Allah ya ba su ikon aiki da wannan nasiha ko kuma mabiya masu zaɓe masu dangwalawa yau maganar mu ta ƙarshe akan kuma ta tsaya bayan mun ja hankali zuwa gabanni, wajibi ne mu ja hankalin su kuma masu yin zaba domin sau da yawa wasu matsalolin daga gudun waɗanda suke yin zaɓa suke kasuwa ya ce ɗan uwana ne don gwada ƙuri'a ka sani cewa wannan ƙuri'a da za ka dangwala ka dangwala ta ne a madadin kai kanka da addininka da tattalin arzikinka da duk wani abu wanda ya shafi rayuwarka ka dangwala ne da nufin cewa a kula maka da shi wannan shi ne abin da take kuma ba kai ba duk al'umman najeriya gaba ɗaya musulmanta da arnanta kai wakilinsu ne a kan wannan dangwala wanda kai wannan nauyin kana tsammanin allah zai barka idan ka dangwalo abin da zai dangwalo mana ba bala'i wallahi wallahi allah ba zai barka ba allah sai ya jarrabe ka cikin rayuwarka sai ya jarrabe ka cikin kasuwarka in an kasuwa ne kai sai ya jarrabe ka cikin aikin gwamnati da in kai ma'aikatan gwamnati ne sai ya jarrabe ka cikin siyasar da in kai ɗan siyasa ne ko da waye kai ko ɗan turun wulbaro ne kai tsabar talauci billahi lazi la ilaha illa huwa idan ka sa hannunka ka dangwala wa wanda bai cancanta ba ka jira abin da ka dangwala za ka gan shi wallahi da idanunka da hancinka da bakinka da kafafunka sai ya tasiri a cikin rayuwarka gaba ɗaya saboda haka kai nazari kai ba wawa ne. me yasa Allah ya kinsa hankali a cikin kwakwalwarka ai ba wai dan ka ci tuwo ka sharbi miya ka sha koka kola ka ci tintin da biredi da biskit ka kwanta kai barci kana barci ba ba wannan ne dalilin da yasa Allah ya kinsa hankali a cikin kwakwalwarka ba Allah ya kinsa maka hankali ne dan ka sanya za ka saita rayuwarka ta addini da kuma ta mu'amala mun tsintuwa kanmu a cikin wannan kasa ana karkashe mu ana yanka mu ana watanda da mu Allah maɗaukakin sarki ya sa da addu'o'inmu a kan mimbaroni da jan hankali da muka dinga yi a kan al'umma daidai gwargwado alhamdulillah da haddusan bi ni'matin lahi la fahar Allah ya sa muka samu sassauci a waɗannan shekaru da wannan dattijo ya hau mulkin wannan ƙasa dukkanmu nan shaida wa ta shahidun min ahliha ba wanda bai ce da haka ba amma yau mutane sun butulce wa wannan gara da ake kokarin suna nema su sake dangulo wa kansu masifa ta ƙara yin riba dama yanzu ake kokarin danne ka ba ta gama dannuwa ba gaba ɗaya saboda akwai matsiyata a gefe-gefe da suke ƙara ta da ƙayar baya suna so sai ne furu da shugaban ƙasa ruwa. amma wai a haka wasu suna ta ƙoƙarin sai sun sake dangwalo wa kansu masifa mun waye gari a wannan ƙasa idan za a ɗauki ma'aikata babu wani talaka da yake tsammanin samun aiki sau da yawa masu ƙoƙari su ne wanda ‘yan uwansu za su dinga haɗa kuɗaɗe suna kaiwa ministry of kaza ma'aikatar kaza da ƙyar da maƙyar gada sannan za a samu wannan appointment wanda za a dinga biyan mutum dubu amma yau an wayi gari karan farko sanda aka ɗauki talakawa wanda ba wanda ya kama ƙafar kowa mutum dubu ɗari biyar aka ɗauka aka ba su aiki kyauta naira ɗaya ba wanda ya kashe amma tare da haka wasu matsiyata suna nan suna ƙoƙarin sai sun sake dangwalo wa kansu fifa. tare da irin wannan ƙoƙari aka sake ɗaukar mutum dubu ɗari aka sake ɗaukar mutum dubu ɗari gaba kuma har yanzu program din yana nan yana ci da yiwuwa me kake bukata ka dan Najeriya in ba ka zama matsiyaci malalaci dan me yasa ma shugaban kasa ba zai ce yan Najeriya malalaka ba ne akwai wata magana da ta zai a gaya da wata wannan in ba lalata ba yaya za a yi mutumin da yake kokarin farfaɗo maka da tattalin arziki kuma shi ne kake zaji shi kake sun zarafi hanyar dogo ga ta nan an fi shekara talatin ana ikirarin za a gyara hanyar nan babu wanda ya sa ɗugon ba na gyara hanyar nan in ba wannan dattijon ba daga an fitar da kuɗin sai wasu matsiyata su cinye daga an fitar da kuɗin sai wasu matsiyata su cinye haka abin ke ta faruwa amma yau an wayi gari allah cikin ikonsa daga cikin masu zagin nasa akwai wanda suke hawa jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna daga abuja zuwa kano daga kano zuwa kaza amma har yanzu nan najeriya tun da shi da iso gidansu ba so ya gaba cikin jiki ya zo kofar gidansu da ɗaya sannan aka masa adalci ku ji tsoron allah ku san zuwa ya shi gabanin da ya kamata su zaɓa kai ba wawa ba ne aiki an waye gari ƙasarmu nan tana da arziki a ƙasa wanda allah ne kaɗai ya fi yin arzikin da muke da shi tsagerun ne ga kullum zagin mu suke suna mana habaiki suna cewa da arzikinsu muke rayuwa wannan dattijo ya je kazantar da suke cikin gurin saboda tsabar zalunci shugabannin kasar nan an kasa samun shugaban da zai kwashe wannan kazanta dare daya wannan bawan Allah ya sa hannu aka ɗauki kamfani ta je ta yashe gurin gaba daya shi yasa su da suna da hankali kuma da ke suna da ilimi kuma ilimin ba ilimin jakuna bane مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا da ga so ilimin su ba na dakuna ne, sun dawo a kan dakilin na wallahi sai dai ka kashe su babu abin da sabu sa su yi wallahi amma daga mutanenmu na arewa har yanzu kwakwalen kiri suke da shi wai har yanzu ku gane cewa wannan bawan Allah alheri ne da su ba wai kuna jira sai an zo an muku bayani sannan mu gane menene alherin da wannan bawan Allah yake bari bai ka za gani Allah bai ka za gani wallahi daga yau in ka ga maka ta ce zuwa bai gani ni zuwa bai abin da kawai na ji na gamsu da shi na amince da shi na gaskiya wallahi shi zan faɗa babu kwantafilation wallahi babu yadda za ka yi bayan allah nan aka yi musu wannan aiki yanzu ga suna suna nan kamar ya zo hatta a cikin garin nan sanda aka samar da rijiyoyin man fetur wanda nan da shekaru biyar ko shida ko goma turawa za ka dinga ganin masana'antu da wuraren harkoki za a buɗe a garuruwan nan yadda arziki zai bunƙasa amma saboda kai dama ba ta kafa ganin adalci ba sanda janar yanzu don haka shi yasa yanzu tana ganin har yanzu a cikin zalunci ake ga ruwa na an jawo mana jiragen ruwa wanda ake musu lodi wata shiga, wata goma shekara guda za a yi ana lodin jirgi sannan ya zai soke kaya nan nan a garin mina nan nan a garin mina shi wanda yake minan bai yi ba sanda aka ɗauka aka kai masa mina in kana da hankali sai gane in kuma kai wawa ne shi ke da yadda su gaba da wautar tituna ne ga nan a ƙasar nan an ba da ko ana yin su bila adadi bila adali hanyar mubi muka kama za mu je ta'aziyya wallahi tallahi muna tafiya muna yi wa bawan Allah nan addu'a saboda hanya ce wanda daga yola zuwa mubi a akalla ta kai wata awa uku amma sai ga a cikin awa ɗaya da minti arba'in da biyar muna ƙoƙarin shiga cikin mubi ko muna ƙoƙarin shiga cikin yola saboda an ɗauki gyaran hanyar ana yi kai ka san gwamna ma in ba jaki ba in ba jaki ba wallahi bai kamata ka magana akan da cibiyar nan ba hanya ce ga sanin daga nan gwamna zuwa adamawa da adam yona yona daga nan gwamna sai ka kusan awa hudu da wani abu amma yanzu a cikin awa biyu ka isa saboda aikin ana yin kuma an kusa ƙara sai amma an yanzu baka san menene alheri da cibiyar nan ba wai kana jira sai an zo an maka bayani me kake so a gaya maka idan ka bai gani kai makaho ne na rantse da Allah ko makaho ya laluba ya san alherin wannan da ban balantana kai da idanunka ka kuruku tun da ake harkar siyasa a najeriya babu wanda ya tunanin ya taimaki mu da suke primary school wajen ɗauke musu ko da aƙalla raɗaɗi na abincin da za su ci wannan bawon allah ya zai tsara wannan program school feeding ciyar da ɗalibai abinci ranar suna karanta wata ƙididdiga da aka yi ana ciyar da ɗalibai mutum miliyan arba'in da tara ɗalibai da ake cewa mutum miliyan arba'in da wani mata masu dahuwar abinci da aka ɗauki wannan ainihin wato kwangila da wannan aiki aka ba su mata mutum dubu tasa'in da biyar da wani abu suka samu aikin yi ta wannan hanya ta siyar da abincin yara ga gaya mu tun daga lokacin da sardauna suka sauka amince wannan shugaba ne ya zo maka wannan aiki tsakaninka da Allah ku bar shi zai da amsa aiki ku bar shi zai da amsa wallahi garari ya garau waye ya zo maka wannan aiki tun da aka buɗe najeriya tun da suka zama suka faɗa waye sake yin wannan aiki jama'a alherin bawon allah nan ba a ɓoye shi ba balantana a za a tsaya a ɓoye shi a bayyane shi a fili ɓarayin da suke satar dukiyoyinmu ɓarayin da suke satar dukiyoyinmu allah da ikonsa cikin iyawar allah sa'an nan kuma da taimakon wannan bawan Allah an shaƙo da yawa daga cikin sun dawo da kudaden nan kuma ana cewa a bari ya zarce saboda ya amfani da wannan kuɗi wajen ƙarasa ayyukan da ya fara da waɗanda zai yi nan gaba amma wasu dakuna wasu aladu suna nan suna cewa ba zai zarce ba to za mu gani wasu ya alamun zalamu ayya mun kalabin yan kalibona wallahi azzalumai sai sun san wacce majuya za a biyar da su wallahi saboda haka wannan shine ba wani kauta-kaute ba wani inda-inda ba wani kwakwan da bakwan baya dana duk wanda yake ba zai dana ba babu wani shi za ka je ka zaɓo mana shugaban da hanya daga garinsu taɗinsu zuwa ƙofar gidansu bai iya kai kama ba sanda zanar ya kai masa shugaban da ya ci mutuntun ƙwa'ani wanda ya je ya ba wa arne mai fitsari a tsaye ya karanta fatiha suka da rukurku da ayoyin Allah iyaka na abudu wa iyaka na saƙi iyaka na abu da kai to sai wa iyaka a tsaya ke rage tunda na abu da wannan wani irin kan mutunci ake wa qur'ani irin wannan ne zai zama maka shugaba maino abu a garin su ba zai iya yi ba maino abu shi ne kake tunanin zai zo gyara ma ƙasa? in baka wa daga yake baka jira da safi mai zuwa muna addu'a zuwa ta ala ya samu zama da duniya lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba wa masu gaskiya nasara a cikin zaben abin da ya sa muke wannan bawan Allah ba inda inda wallahi a iya binciken mu da ɗaliban mu a cikin gabanni da suke nema da wanda suka yi a baya mu babu wanda ya bayyana mai gaskiya a gurin mu in ba shi ba kuma Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu laha wa kunu da sadiqin ya ku masu imani ku zuba tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya wannan ita ce hujjar ba wanda ya bayyana mana cikin masu nema da waɗanda suka yi a da ba wanda ya bayyana mana wanda ya fi gaskiya don haka shi samu muke saboda gaskiyarsa kuma aya muka dogara da ita bari ƙara maimaitawa ta ƙila ba kai zaman gargari ba wataƙila ba kai zaman gargari ba ka san ayar barin ƙara maimaitawa ya ayyu allazi na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya kuma su imani ku tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya wanda ya ce hujjar da haka tun da Allah ya bayyana mana yana kan gaskiya to muna tare da shi kuma in kai zarto ne sai ka zo ka bambare mu da gaskiyarsa in ka isa ba a ce komai ba Allah kai musashi ne zuwa da kuma hudu da za ana gobe ba. abin da suka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka kuskure ko sun tuban harshe ko karancin ilimi da bincike Allah ya ji mana Allah madaukakin sarki ya adala mana duniyar mu da lahirar Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ubangiji madaukakin sarki mana albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh